mana ki isa musulunci yake da wani abu in za ka musulunci sai ka aiki duka ka gane ku to da ba za ka dauke ziri ba shi isa karatu kan ne yake da faɗi abin da ya kai aiki da ba ka gane ki ba ne ba abin da Allah ya faɗi daidai ne zai zai maka gane ki wannan bai sa sai ka ce misalin wai yara da dama matasa idan suka karanta tauhidi sai ka ga wani ya zo an fara faɗa da shi gidan shi je da bukatun da ruwan kowa rage yi abin ba wannan ake nufi ba dan adam in jijjiji maka sai dai Allah ya jiyo shi in ka ganka da kwaya to Allah na ya ce wannan kwayan sauki kai wa ware ba sai dai ka karɓa kai ba shi kuma ka da shi wanda za ka gode a zai ka ce Allah na gode ma da kasawa ne sa'u. shi ko wannan da kasa shi hanya Allah ka ka masa daga alheri ka ne wanda abin da zai biya shi su kanta shi ne wannan ba a ce ka raina wani ba aiki kake wani ma aiki yake yadda kake aikin ka tsakanin ka da Allah wanda ma shi ma aiki yake tsakanin ka da Allah to saboda haka nan sai kaga. kila a cikin karatun sa a ce maka ya ga ku kyautatawa maraya ku kyautatawa ke ne ku gyara wa makwaci ku yi kaza da kaza shi kenan sai wannan mutum kalli wannan ayyace to ni kuwa ina ganin wani abu kawo bukata a gare ni sai ya ɗauka ce masa waye baka shi ne ke sai yi magana ana ne baka don shi karkato da shi shi karkato da shi sai da kanan kaji yanzu Allah za ka gode ba shi ko san ba sai kai gaba da shi ba amma an hana ka bauta masa an hana ka bauta masa bauta wa wanda ita ce ya kawo shi sai dai ka yi zaure ko a matsayin sa na bawa da Allah ya amfani da shi ya kawo maka Allah ka biya shi Shi nan, shi isa musulunci yanzu misali a ce mutum ya ji wannan karatun daga nan ita tafi bai kara zuwa makaranta ba a yi wannan tabi bai a shi ka bi da karantarwa a kan shi isa aka haramtawa wanda ke jahili ya karantar da laiwa ne jahili ne bai san abubuwa ba Za ka nan wancan ga yadda yake tafiya kowanne abu da wurinsa akwai tsakanin ka yadda za ka zo shi ne aka yi babin ladabi tsakanin ka da Allah da ladabi tsakanin ka da manzon Allah da mu'amalan da za ka yi tsakanin ka da iyayenka da mu'amalan da za ka yi tsakanin ka ma da ran da ke cikin jikinka ya tsara masa sai ba ka da komai da mu'amalan da za ka yi don haka ɗan adam bai ma komai ka taro ta ba ka kama Allah an rabon ka ne zai zo ka'ida zai kai jarrabawa rabon ka zai zo in bai zo ba to Allah bai so ka da igin ka ba ta kafin kanta ba ka tawa wanda yake maka zo kungo ka ba ba ka ta masa Allah ya tashi ya za a yi Allah ya baka abu ka dinga godiya wa wani Allah ka zama shirki. duk abin da ya shigo a ka da sanin Allah shi ke wani abin ya zo nan ka. duk abin da ka mallaka da sanin Allah kafin ka lafiya din nan da sanin Allah ba za ka ce ba na kwanciya a waje shi yasa ka ba na mura ina cikin ɗaki kullum ina kaza ina kaza ba sai ka da ba. Allah ba ka lafiya. Ina ba ta ka gane. sannan kuma ka gyara magana a sulhu na kana ta gani matsayin ta ce a gani ban ce ba ya je karatu ne ya ce cewa in ka ce ka ce ba don na son ka wajen ce ka ce ce ni na da nawa na ni da nawa ne ko da magana na ka nemi inda ka ce in ba irin magana da zan gurgota ke jama'a ta ke ni ai wannan magana ta ta yi daɗi ko ai na zamu ba ni ko ina zan same ka kai kika yana duk fanni ne ban sani ba ne abin kunya ne ina zan samu wannan magana ta ka saboda in gamsu shi kana zan gaya maka za ka yi ya ka haka yake mutum bai ya ba don yanzu ya aika da yanzu mu ugamin mu ba mu dogara da Allah a rayuwar mu yanzu ba wancan ya dogara da gwamna wancan ya dogara da wani sanata wancan ya dogara da wani aji wancan ya dogara da wani general wancan ya dogara da matar wani wancan ya dogara da kaza da ba ta da ba Allah duk abin da ya taso kafin ishe wa Allah ka ba ka ba kai ko ya tsaye na kai Allah bin da ni Allah ta ba Allah ta ba ya zarba ka ya zarba ita ko ba ta mata ce masa ce tukura ko wani abu ya sami ka ah, malam na gani ya ba a ka gaya mana ba ita ai Allah ne bai gada ba kai da kuri kuma na manta ma amma lokacin da abin ya taso ga Allah na koma misalin ka ɗauka a kama ka ba nan da suka yi ba idan aka riga aka kama ka bu shi yi kurkuku a shekara ta tabbata in ka ɗauki lauya ba gare suka koma ba na ɗan gwangila ne saboda ya iya magana ne ya fi dokokin da ka sani ba shi ke na kana da ƙarshe na zan biya ka kai shi a zan ma kyauta shi to shi ke na Allah biya ka kaga Allah turo shi ma yi Allah ya turo shi nan wa zan baka daga fifi zuwa miliyan na zan baka ba ce a harkar ba ta kuɗi ba abin ya wuce kuɗi ni ma ina hidiman ka ina fata Allah ya yi hidima shi ke na shiga fitar abin da zai kenan ka ce Allah ka biya shi amma ba za ka dogara gare shi ba in gobe ya mutu ba sai kuma za ka koma ka kama kama ga neman wani ne gaba da shi dama da Allah ka dogara ga shi dan kuma Allah ya turo wanda ya zo ya abu da shi inda rabon ka sha'awa za ka ta samu ala har su fa ka a inji sunan ka wannan duk wanda ya tsaya ma bai yana duk wanda sa abu ya tashi ka gudu ka gawa da ka gudu ka ana gama za ka ko a shi dai baje shawara da ka goma ce ka fi abin ka aka kayan kan yi maka da wani rida ya Allah kaka ita ka zo lafa babu ita ka zo lafa babu abin da ba za ka yi amfani da shi Sababin ka ɗauka hannunka na aiki ƙafarka na aiki bakinka na yin wasu ɗaukamin kaya zuciya ta kuwa ka ɗauka Allah zai ya kwamu sakamakon aikin nan da nake hannu da kafan nan da take aiki da surutu nan da nake yi da baki Allah ya tausa ni karɓar min aure. Da wannan nake ta in kana son ka ga imani zalla samu kaya masu ƙaramin yaro. in yanzu misalin ka samu sensor ɗinka sensor ɗinsa ka rike ko zai ni ya kwace bigi ba zai kwato ba ya ja ya juya ya kalli uwashi ya kamar ya tafi ya ta makarsa ya ja a kansa za ka je na wayo Allah ka zai da neman agaji Allah ya ji ka sai ka rabu da Allah da na duk wannan da ka ga nan na je wani sai ka Allah take yi ba da fa kama na dari daga cikin Allah ne kwasa masa wannan sai su ce lokacin da karshen sa din hannun karike sun da yasa guda biyu ya ja ya ya ta yi gina rai wato bai kamar ya tafi kama ta ka gina wayo ko kamar ya ce wa Allah ka yi mutum a kan wannan masoci har tsalibin ya zauka min kansu to wannan shine siffan mai imani baki na yi hannu na yi kafa na yi tana iko tana kiran Allah a lokacin nan in abin ya samu ba ihun ka ya shi ba ba guje-gujen kai bayar ba ba kokarin kana ne ne ta saya maka sai Allah ne ba ka kayan kuma shi ne imani bai hana maka ittikazul asbab ba amma asbabu ka sani ba a aiki kamar yadda za ka san cewar haka kama Allah ba a babu kuma ba ka aiki sharaɗin Allah ita ya mace ka ɗauki asbabu da asbabu da tawakkali da rinka شكرا القلب بالتوبة وبيان أذن الفرد أما فلا يمكنه أن يحصل للتائب نصيب ما أشبت ما أجأم أن يحصل نصيب ونستطيع أقول التائب وافر مجوى من الفرح بالتوبة shi kansa mai tuban in Allah ya karɓe shi ba abun mamaki ne ba shi ma Allah ya sa ya ji daɗin tuban nan ya yi murnar tuban nan ba can sai Allah na ke murnan ba to da tuban mai tuban ba mamaki shi ma mai tuban da ji daɗin tuban ba walakin ha huna amrun sai dai a nan a sai yau ga wani ya tuba yana jin daɗin tuban wanda ake iya faɗi ake jin daɗin faɗi ka ɗauka mutum da yana shaye-shaye au ina tallafa ya zo ya bari kaga in sata yake yanzu zai fama da talauci iya cin talauci don in ba fa ba ya daina sata sai ya koma abin da abokan su suke ɗan finkira masa wanda suke satan ya dai wani na ga ta haɗa kai da gwiwa kai da jijjiwa kaza kaza to in ba ka karba Ni zai ya karba amma in tufa ta kai da wace wanda bukata yanzu ya zai nufin mata na na daɗin Allah ya gafa shi to yana nan wannan a ce maka ya dawo yana jin daɗi hakika shi kama da wahala ko kama da wahala shi yasa ita kaga anan ya waje ba kawai wani abu ne ya kamata a faɗakar da shi tun da magana a faɗi a faɗi ba a kirkira a faɗi wata ran mai kirkirar zai zo kana zaune wata rana wani mulhidi da zai ce to mutum ne ni ne na tuba daga fata to wani daɗi sabe ne ni wallahi wasifa na shiga ciki kaga yanzu abin da zai na nema gare ni abin da zan ba iyali na yana nema gare ni ina daɗi abin da zan sa da ta ga irin cikin da nake ga kazar da ke yanzu duk babu kuma ka ce zan samu murna ni ban ga wannan murna mata ina murna za ta zo shi yasa yake nan wurin abu ne ya kamata a faɗa shi dai Allah yana murna da tuban wanda ya duba sama da kaza sama da kaza sama da kaza mun ji ana makaranta ce an dakatar da ita to ni da na tuba ba shi ne yace wallakin na huna amrun ijibu tanbihu alaihi وهو ألا يصل إلى ذلك mutum da zai kai zuwa ga wannan ba wanne murnan ya murnan zai yi ba zai kai ya ke murnan zuwa ba ya daina fata amma bai kai ya ke murna akan haka ba ya daina neman mata to yanzu bai ya murna ba don lokacin sun yi kaza da wanke sun yi kaza da wanke wanke ma kullum tana bugo masa waya ina murna yanzu ya ce ba shi ba ita Allah ya sila ila zalika illa ba ba'da tarihat sai bayan bakin ciki sai bayan ya ci azabar da zaki kishiyar murna da sai Bayan da nan, na zai wannan. Sai ba ga matsayin bayan azabu, sai bayan turin, ya buɗe. ta tafiya zai gano daga baya da kansa darin dan shi da zai da shi. lokacin da misalin yake can lokacin nan kaga kila in ce canin da zai kai rabi wurin matar sa kai murna matar sa in ta matar in ya kinka wa matar fa kaya mai kama da kaza wacce sai an ba ta sassa ba turaren da zai saya ya ba wa matar fa ita wacce da na kawo da wannan da na ana da yanki shi ka zan yi tankarin ka zan shi wannan ma ya isa dole zai kan je sayo saboda zai tare da shi kaga ga wanda wani kamo kaga ina na cikin bala'i to sai lokacin da yi taubatun nasu don wannan abin da baki ne tuba yi amma a aikace yana da wuya ya hmm? aikace yana da wuya ko karya mutum ya ce ya tuba daga karya kafin yi ci gajiyar barin karya sai an gari don kafin mutane su san lallai wani ta kila a kari ma ana magana gaskiya sai wani wani ba gaskiya ne ce ma kaza gaskiya ne kafin ka kai wannan mazin za ka dade hmm? saboda kanan shi da kafin a ce ka kai ka ji daɗin tuba a nan gidan duniya sai sai an ɗauki lokaci sai bayan a tsare hafi hmm? wa motsa da tashi ke tsantsana wannan da jarrabawa da shi da iri-iri Da ta zubuta lahar jibalu sai ya shiga matsalar da dutse bai iya hagu da dutse aka nufa da wani abu da yanar amma shi an nufi ya ci ya tsage girin kai bayan nan shi ne lokacin da mutum ya fara ya kai inda ya kai a kama shi da ka ga daga maganganun mutane ma daga mai ce a abin kawai mutane ne suka fara yi abin da dinna ban da ne mai da Allah zai da shi shi ne katangan da zai amfani da ita babban da ne mai da Allah zai da wannan wannan azabar da nake tuna ne mai da Allah ne wancan da nayi wani da ta da Allah nake ne kaza da da ne da Allah nake ne tun kana haka kana haka sai ga abin yana da wani da daga yana shiga yana zama gaske sai ga yana zama gaske haba lokacin da za ka gagije sai kawai gari alal hakika ina jin daɗin rayuwa a yanzu sama da yadda nake jin daɗi lokacin fara. lokacin na mutum zai yi murna amma lokaci guda sai ya samu da duke ma ba zai iya hakuri jarabawan ba man shi shi mubalaga ne Buwa wani guda ɗaya ne ka yi ta Ai sai ka bar ta dangulun shi ne taubatin masu. Wanda kuma da ranar ne kai ka na roƙon Allah ne. Sai ke ɗan tambara ne. Ba ka cikin mutane kwata-kwata. Ajiya in kana son ka karya har ka ci gajiyar da suka fata gaba هر يان فإن سبر الله إيه مريد وانت مريد إجاء لك ما شكا تصير الفرح أما فضيلة اللوكتي وإن ضعف عن حملها إن يكاس تلكم وانها فرم هو فلم يصبر لها لم يصبر بشيء هذا يصاب wa asiru amrihi kawatu ma asarahu harshen ta ma zamewa zai koma gidan giya min farahatil mafiya sai kuma murnan sakon wa ladzatiha kai ya futuhul amrani kaga ya biyu babu ya koma da a karfe shi ba kuma nan bai tsaya ya samu shiga wurin Allah ba biyu babu dan duk wanda ya tuba da zaka koma cikin da ba ka karfe ka ba ba za ka karfe ka ba shi munafiki ne kai kana son ka ga abin da muke yi ka je ka wa ala dhillil hadimin al-alam al-murakkab bakin ciki wani kan wani min wujudil mughbi samun abun da zai cutar da shi wa fawtul mahabubi kuma abun da yake kuma ka wuce masa الحكم لله العلي الكبير وها هنا a أعظم min hada kulli wa sharabu mutu ba shi ga tambar komai yau sati muna da lokaci hmm? an yi ba? Eh, Aje